الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الهادي الأمين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد فإني أسوق لكم حديثا واحدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة تأكيدا لما سبق بيانه وتوضيحا لما مضى من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الوارد في المسند للإمام أحمد والمستدرك للإمام الحاكم النيسابوري والمعجم الكبير للإمام الطبراني وغيرهم بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوثق أرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل أيها الإخوة الأعزاء إن ما سبق توضيحه من البراءة من الكفار لا ينفي الإحسان إليهم حرصا على إيمانهم استمالة لقلوبهم كما أنه لا يمنع من الإنصاف في حقهم وإعطائهم ما لهم علينا من الحقوق قال تعالى لا ينهاكم الله أن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ولقد أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم من الكفار هم في شدة الأداوة له كما أنه صلى الله عليه وسلم عفى عن بعضهم ممن أساءوا إليه إساءة ما بعدها إساءة فكان ذلك سببا في إيمانهم فهذا شيء وما سبق بيانه شيء آخر وعليه فلا نتودد إلى الكفار بالمحبة القلبية ولا نتزلف إليهم ونفضلهم على إخواننا المسلمين بحجة الإحسان ومزاصفتهم في حقوقهم كما أننا لا نظلمهم ولا نأكل أموالهم بالباطل ولا نعتدي عليهم بحجة البراءة منهم ومعاداتهم يا أيها المسلمين kaunar mummunai a duk inda suke maza ko mata tare da bambancin yare da launin fatar su in kafarai a duk inda suke mazansu da matansu tare da bambancin garuruwansu yarukansu ko launin fatarsu yin haka al'amari ne wajibi a kan kowane musulmi imani baya cika musulunci baya kankama a cikin zuciyar mummuni ya samu jijiya da saiwa har bishiyarsa ta tsira a ga tasirinta cikin maganganun mutum da ayyukansa har sai lokacin da ya so ya zanto abin kaunarsa shine Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam da kuma mummunai duk inda suke maza ko mata waɗanda suka yi masa ihsani ko waɗanda suka munana masa waɗanda suka yi masa ba daidai ba ko suka yi masa ba daidai ba har kuma sai ya ki kafirai a duk inda suke mazansu da matansu sawa'un sun yi masa ihsani ko sun yi masa ba ko ba su yi masa ba ƙasa ɗaya ta haɗa su unguwa ɗaya gari ɗaya lokal gamman ɗaya kai ko da gida ɗaya ne ya haɗa su dole ya ƙi su ba don komai ba sai don suna kin Allah suna kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu aduwwa wa aduwwakum awliya ya waɗanda suka yi imani kar ku riƙe abokanan adawata abokanan adawar ku a matsayin masoya waɗanda za ku rinka jibintar lamarinsu kuma ku sa rai su ma su jibanci naku lamarin waɗanda za ku taimake su tare da sa ran su masu su taimake ku kar ku riƙe su a matsayin masoya ta kowace irin hayya la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya sai Allah ya fara danganta kiyayyar kafire gare shi kafin ya danganta ta zuwa gare mu mummune idan kana da hankali kana da wayo kana da basira da tunani da hangen nesa wanda ya tsima a mahallicinka wanda ya ki abin bautarka wanda ya sanya wa wanda kake bautata ma kishiya ko da ya kaunace ka kai ba za ka so shi ba ballantana kuma a ka'ida baya son ka tunda ƙidar ku ta rabu addinin ku ya rabu ko da a baki ya maka roman baka ya ce yana ƙaunar ka ƙarya ke shi makiyin ka Allah ta kun bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun suna suna nuna muku sun yarda da ku ta hanyar harsunan su da roman baka amma a zuci suna ƙinku, suna gaba da ku haka ɗabi'ar kafirai suke a farkon musulunci da tsakiyar sa da karshensa sa a farkon tarihin bil adama a ban kasa da tsakiyar tarihi da karshen tarihi lokaci baya canjawa siyasar kasa ko yanayinta baya canja kafiri daga kan aqidarsa ta kin ka kai mummuni Allah ce la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a kar ki maki kar ku riki makiyana makiyanku a matsayin masoya tulquna ilaihim bil mawadda har ma ku rinka baye ne kauna tsakaninku da su kuna nuna musu soyayya da ku da maganganunku da ayyukanku a kafar watsa labarai a waje a sarari a fai a ɓoye tulquna ilahum bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al-haq alhalin sun kafircewa abin da yazo muku na gaskiya qur'anin da manzon Allah yazo muku da shi tsarkakan hadisai da suka fito daga bakin da baya karya, bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yarda da su ba ka ɗauki manzon Allah a matsayin abin ƙauna a wurinka gwarzanka gwaninka da ba gwanin da ya fi shi su kuma sun ɗauke shi a matsayin abokin adawa raqamul awwal Namba one abokin adawar su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan me zaka rike su a matsayin masoya dan me zaka rike su a matsayin mataimaka wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum kokari suka suka kori manzan Allah daga garinsa kokari suke koma su kore ku daga gidajenku biranenku ba dan komai ba an tu'minu billahi rabbikum kawai dan kun yi imani da Allah ubangijinku ba wai ku dan yan arewa bane ba wai ku dan hausawa bane ba wai ku dan fulani bane kafiri yana kinka ba dan yaran ka ba ba dan launin fatar ka ba ba dan matsugunin da kake ba geographically a'a yana ƙinka ne saboda imanin ka da Allah yardar da manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ku so su kar ku taimaka musu in dai da gaske ne kun yi imani da Allah in dai da gaske ne kun fito domin jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah har ya zuwa ƙarshen aya a ƙarshe Allah ya ga hankali da cewa in suka samu dama akan ku ba za su tausaya muku ba za su ɗanɗana muku azaba za su cutar da ku da hannuwansu da harsunansu su cuce ku da hannu wajen karkashe ku wajen yi muku illa su cuce ku da harsuna wajen sukan ku zargin ku zagin addininku zagin nizaminku tsarinku alqur'aninku hadisinku in yafqahukum kuma lakum a'da'a wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa arsalatuhum bisu Allah ce wa waddu law takfurun gurin su ina ba ku kafirce ku yi hasara a duniya ku yi hasara a lahira wannan ita ce ɗabi'ar kafirai a duk inda suke sawa'un kirista ne sawa'un yahudu ne sawa'un nasara ne sawa'un ko ma wani irin addini suke mushrikai ne majusai ne yan addinin buda ne yan addinin sikh ne maguzawa ne a duk inda kafirai suke wannan ita ce ɗabi'a su irin yadda Allah ya bada hoton su a cikin wannan aya hadisi ya tabbata cikin bukhari daga ali bin abi talib Allah shi kare yadda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura mu ni da Zubair ibn al-Awwam da al-Miqdad ibn al-Aswad mu uku yace da mu ku tafi daga madina kenan kar ku tsaya ko ina sai kun je dausayin kha wani wuri ne sananne inda ciyayi ke fitowa in kun isa wurin za ku tarar da wata mace da wani littafi a wurinta ku kwato littafin ku kawo mun da wata wasiƙa a wurinta a ɓoye ku kwato ku kawo mun Ali bin Abi Talib yace muka tafi da wakanmu suna hanzari da mu ba mu tsaya ko ina ba sai wannan wuri da manzan Allah ya siffanta mana ga adadi na kilomitar masu yawa tsakanin wurin da Madina amma an nabar annabi ta bayyana cikin wannan hadisi Ali bin Abi Talib sai muna zuwa sai ga wannan matar sai muka ce da ita ba mu wasiƙar da ke wurin ki ce babu wata wasiƙa a wurina Ali bin Abi Talib ce ko ki bayar da arziki ko ko mu miki tsirara mu ta jikin fitar da wasiƙar ta ga aikin aiki ne sai ta fito da wasiƙar daga cikin gashin kanta ta lullube ta da gashin kanta kuma ta sa madauri ta daure Ali bin Abi Talib ya karba saboda ladabi da girma manzon Allah bai duba bai gama ya a cikin wasiƙa to aka yi karɓo wasiƙa kawai ya dawo ya garzayo a Madina shi da Zubair bin Al-Awwam da Al-Miqdad bin Al-Aswad ba su za su yi koyar da gaban manzon Allah suka ba shi wasiƙa Ali bin Abi Talib sai ana kawowa gaban manzon Allah ana budewa sai ga abin da ke cikin wasiƙar sako ne daga Hafiz ibn Abi Balta'a sai daga cikin sahabban manzon Allah zuwa ga wani bangare na kafiran makka ƙuraishawa wato ainihin yana ba su labarin wani bangare na al'amarin da ya shafi manzon Allah Allahu akbar kaga ladabin sahabbai Ali bin Abi Talib ya san me wasiƙar ta kunsa me hatsa ya ce musu a cikin wasiƙar kuma su waye rubutawa amma bai faɗi sunayen waɗanda ya rubuta din ba bai kuma ambaci da me da me yace da su ba menene abin da ya bayyana musu na ɗabi'a ko halin manzon Allah da yake ciki bai faɗa hakan ba cikin ruwaya sai manzo Allah ya kira Hafiz bin Abi Walta yace me yasa kai haka yace manzo Allah kar kai mun gaggawa sauran abokanai na cikin muhajirai da muka yi hijira daga Makka muka zo Madina duk suna da dangi a Makka waɗanda za su kare musu dukiyoyinsu da gidajensu da ƴan uwansu ba za su bari a cuci ƴan uwansu ba suna da kabila da suke dangantuwa zuwa gare ta ni kuma cikin Qurayshawa bare ne asali na ba ba ne ne ba zama ne ya kawo ni ba ni da wanda zai kula min da dukiyata da gidajena da na baro na hijira da haka sai na rubuta wasiƙa na faɗi wani abin da ba zai cutar da annabin ba ko musulunci ga kafirai dai in ribaci zuciyarsu wannan ya sa su kare mun dukiyata da gidana da ke maka har in koma tun da ba da dangin da za su kare mu wannan shine amma ba na yi haka ba dan kafirci ba na yi haka ba dan ridda da barin addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan magana ta tashi sai kalli sahabbai yace gaskiya ya faɗa abin da ya faɗa muku da gaske ne ba yayi bane dan ridda ba yayi bane dan fifita kafirai akan mummunai ba yayi bane dan barin addinin musulunci a'a yana ganin yana da wata maslaha ta duniya kuma abin da ya faɗa ba zai cutar da annabin ko manzon sa sallallahu alaihi wasallam wannan shine dalilin sa duk da haka Umar dan Khattab yace manzon Allah ba ni izini in fulle masa kai manzon Allah sai kyale shi baka san da yakin badar ba ka da masaniya mai yiwa ma Allah ya kalli wanda suka ga wannan badar gaba ɗaya sai kai daga yau ku yi duk abin da ku ga dama na gafarta muku ma'ana yana da wata sadika wani aiki gagarumi da yayi na ciyar da musulunci gaba shine halattun yakin badar wanda zai iya zama sanadiyar kankare abin da yayi na wannan kuskura to wannan abin da ya faru wato ainihin Abdullahi bin Amr bin Al-As yake cewa ayar ta sauka ne domin wannan sai Allah ya saukar da wannan ayati ya ayyuhal ladina amanu la tattakhudu aduwwi wa aduwwakum awliya aka da hankalin Hatib bin Abi Balta'a cewa abinda kai yau an riga an yafi amma daga yau ba ma kai ɗaya ba duk mummunai inda suke maza da mata bai halatta ba su kauna suka fare ko su taimake su ko su nuna suna tare da su ta kowace irin hanya daga wannan lokaci aka rufe wannan tarihin hafiz bin abi balta'a bai sake ba manzon Allah ya bada labarin an gafarta masa saboda halartar yakin badar sannan kuma gashi mummuni ga hijira ga kaza da sauransu waɗanda yake da su yana da sawabi fil islam Allah ko ya yace innal hasanati yuzhibna sayi'at zalika zikra lil zakirin ubangiji kuma ya kaddara haka domin hakan ya zama sanadiyyan saukar wannan aya da za ta zama mana guzuri na zaman mu a duniya har zuwa mu gaban Allah gobe kiyama ba shi halatta mu so kafare. a wata ayar daban ubangiji ce la yattakhidul mu'minuna kafirina awliya min dunil mu'minin kada mu su riki kafare a matsayin masoya su kyale mummune yan uwansu wa man yaf'al zalika falaysa min Allah fi shay dukkan wanda ya aikata haka to shi ba kowa bane a wajen Allah ya zama bazzab bazara bai da kowa da wani bai da kowace kulawa daga wajen ubangiji ta'ala al-imam ibn kasir yake abinda Allah dan nan ya hana dukkan wanda ya aikata shi ayar tana nufin to ya riga ya barranta daga Allah kenan ba shi ba Allah ma'ana duk wanda ya so kafiri ya kyale mummuni ba shi ba Allah a ranar tashin kiyama sayyid kutub yace ma'anarsa shine bai da kowane irin matsayi a wajen Allah ba za a danganta shi ba a ce masa bawan Allah ana nufin wanda Allah zai ba kulawa da kariya da kuma ba lada da suka shi gidan aljanna da tsirin tashi daga wuta ba za a danganta shi wata hanyar wannan dangantuwar sai dai a danganta shi ta fuskar Allah ya halitta shi sannan ba akan addini yake ba ba akan aqida yake ba sannan babu wata igiya da ta kulla shi da sauran mummunai sannan babu wata kariya da yake da ita a wurin mummale na cewa su kare masa jininsa ko dukiyarsa lokacin da kafare za su cuce shi dan abin da ya yi na ta kafare akan mummunai ya cire shi daga musulunci ya kai cikin tawagar kafare Allah ya tsare mu ya zama manisancin dangantaka tsakanin shi da ubangiji ba da kowace alaka tsakanin shi da Allah ba shi halatta mutum yayi wannan sai in yayi ne a matsayin tafiya kafare sun tsare shi a wani lokaci a wani wurin da ba yadda za a yi tsira har sai ya faɗi abin da suka ce masa ya faɗa ko da abin ya shafi jingina abin da bai dace ba ga musulunci ko manzon Allah in ya faɗi wannan da nufin ya kubutar da kansa wannan babu komai dan Allah ya ce laysa min Allah shay'in illa an tattaqu min tuqa sai in kun yi wannan ne a matsayin taqiya to ita ko taqiya kawai ka faɗa ne a harka danka ka da musu a zuci baka tare da su a aiki ba wani kazar kazar da kai na taimaka musu ka'idar ta kiyaye kenan amma matukar ka taimaka musu wato a aiki da kazar-kazar ɗinka da nishaɗinka da karfashinka ballantana kuma ka so su a cikin zuciya to wannan ya wuce taqiyya mutum ya canza sheka kenan daga musulunci ya koma tsantsar kafirci imani a wurin mummuni matsayinsa babban matsayi ne imani wani tsari ne na rayuwa da Allah ya tsara wa musulmai da yake kaɗai ta tsakaninsu tare da bambancin launin fatar su ko yarensu, su imani wani tsari ne da yake mantar da waɗanda suka siffanta da shi bambancin su na launin fata ko gari ko yare ko sashi daga cikin sasanni na ƙasa ko ɓangarori na ƙasa ta yadda al'umma za ta zama kaɗaitacciya ta fuskar maganganunta da ayyukanta kaɗaitacciya ta fuskar manufofinta na rayuwa kadaitacciya ta fuskar alƙiblata al'umma ta zanto ta tsaya tsayuwar duka don fuskantar dukkan kalubalen da ke fuskantar ta wala Allah ta fuskar ilimi tattalin arziki siyasa da sauransu ya ƴan uwa ne, mu sani ubangiji ta'ala ya kore imani ga dukkan wanda yake kaunar kafirai ya kore imani ga dukkan wanda ya so kafirai kafiran nan ko da iyayensa ne ko da ƴaƴansa ne ko da danginsa yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ba yanda za a yi wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ya kasance ya kaunaci kafirai ko da kafiran nan sun zanto iyaye ne ko da sun kasance ƴaƴa ne ko da sun kasance ƴan uwa ne yayye ko kanne maza ko mata ko da sun kasance dangi ne na ƙaryar uwa ko na ɓangaren uba ba yanda za isa kaunace su masu irin wannan sifa ta yadda ba sa kaunar kafirai ta kowace irin hanya Allah ce ulaika ba fi qulubihimul imana irin waɗannan ne waɗanda Allah ya zana imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin min ya karfafe su da wani ruhi na musamman daga gare shi wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma Allah zai shigar da su aljanna da koramu ke gudana karkashin bainayenta khalidun fiha za su dawwama a ciki ba mutuwa ba tsufa radiyallahu anhum wa radu Allah ya yarda da su sun yarda da shi Allah ce ulaika hizbullah waɗannan su ne 'yan tawagar ubangiji ala inna hizballahi humul muflihun 'yan tawagar ubangiji kuma su ne masu cin nasara a duk inda suke karkashin wannan aya sai ya kudurce cewa zuciya guda ɗaya ce kowane mutum yake da ita ba mutum wanda yake da zuciya guda biyu ita kuma zuciyar nan guda ɗaya babu yadda za a yi kaunar ababai guda biyu kishiyoyin juna ta haɗu a cikinta kaunar Allah da manzansa da mummunai da kaunar kafirai waɗanda suka cewa Allah da manzansa babu yadda za a yi zuciya ta yalwaci waɗannan al'amura guda biyu da haka ko duka kaunaci Allah da manzansa da mummunai tsantsa ko ka kaunaci kafirai tsantsa amma ka haɗa guda biyun ba za su haɗu ba yadda ruwa da wuta ba su haɗuwa ruwa ya ci gaba da ansa sunan ruwa wuta ta ci gaba da ansa sunan wuta yadda baya yiwa a ce kana ciki kana waje a lokaci guda ko dai kana cikin ko kana wajen yadda baya yiwa a ce kana da rai matacce ne kai lokaci guda ko dai matacce ko rayayye to haka san kafirai da san Allah da manzansa ba su haduwa a zuciya daya ko dai mutum ya so Allah da manzansa kadai ko ya so kafirai kadai dan haka ibn sayyid kutubi ke cewa imma dai imani in ma kafirci amma hada guda biyu lokaci guda babu yanda za a yi hadu ku sani ya yan uwa ana kasa mutane ne gida uku kashi na farko wanda ake kaunarsa kauna ta gaba daya shine dukkan muminin da ya imani da Allah da manzon Allah ya tsaya tsayin daka wajen ayyuka na musulunci yana yi bari na bari abin da ya shafi aqida ta zuci abin da ya shafi magana abin da ya shafi aiki ya kaunaci Allah da manzansa kuma ya kaunaci sauran mummunai ya ki wato ya ƙi kafirci sannan kuma ya ƙi kafirai ya gabatar da maganar manzan Allah da dokarsa akan dukkan wata magana akan dukkan wata doka wannan za a kaunace shi ne gaba daya na biyu wanda ake son shi ta wani bangare a ƙi shi ta wani bangare shine musulmi wanda ya yi aiki na gari da ko mummunan aiki za a so shi a taimake shi gwargwadon abin da yake tare da shi na aiki na gari za a ƙi shi a yi gaba da shi gwargwadon abin da yake tare da shi na sharri da mummunan aiki dalili bisa ga haka hadisin da ya tabbata cikin sahih bukhari wani mutum da ake kira abdullahi ana masa lakabi da himar ko abdullahi bin himar akan kawo shi gaban manzon Allah ya sa giya a yi masa bulala ya tafi baya hana gobe ya sake sha to wata rana da aka kawo shi ya sha sai wani ya ce ma aksara ma yi uta bihi iso da dama akan zo da shi yi mamakin yadda ake kawo wannan bawan Allah cikin maye ya yi marisa Allah da ance ki sai manzo Allah ce la tan an kurkal ance shi innahu yuhibbu Allah wa rasuluhu yana kaunar Allah yana kaunar manzon sallallahu alaihi wasallam kaga wannan bawan Allah ya sha giya amma manzon Allah ya tabbatar da yana kaunar Allah da manzon Allah wato yana da wani bangare na alkhairi na imani da aqida duk da cewa gashi yanzu irtakaba kabiratan min al-kaba'ir ya zakiwa wata kabira daga cikin kaba'irai imaninsa za a so shi dan shi amma saban da ya kuma za a yi masa ukuba saboda wannan saban imanin baya hana ai ukuba ukubar kuma ba ta sa ala'ance shi a fitar da shi daga cikin musulunci Ba ka sai a kama shi ai masa bulala amma kuma wannan bai hana cewa shi mummuni bane da ka kuma sai a zarge shi wannan bai hana shi mummuni bane ba wato kaga wanda yake da bangare na asosi kenan wani bangare kuma na aki shi na na uku mutumin da za a kishi shi gaba daya shine wanda bai kafircewa Allah ya kafircewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafircewa mala'iku ya kafircewa littattafan da Allah ya saukar da manzannansa da ranar tashin kiyama bai yi imani da kaddara ba wala Allah ta fuskar alkhairi ko sharri ko ya kyale wani rukuni cikin rukunin musulunci baya yi ko ya hada Allah da wani wajen bauta ko ya kirkiri wata bid'a ya riya cewa ta fi abin da Allah ya zo da shi to duk mutumin da yake wannan kafiri ne tsantsa kuma za a kishi ki na gaba daya mutumin da yake ɗaya daga cikin al'amuran da aka ambata a baya wanda Allah ya faɗa cikin wani hadisi ingantacce wanda karɓo daga Abdullahi dan Mas'ud wanda ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad da al-Mustadrak na al-Hakim an-Nisaburi da sauran littattafan hadisi aw taqur al-iman aw taqur al-iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah mafi kwali mafi karfi cikin igiyoyin imani al-muwalatu fillah taimakon juna dan Allah al-mu'adatu fillah kin juna saboda Allah wato ka taimaki mai san Allah da manzansa ka ki mai kin Allah da manzansa wannan ita ce mafi kwarin igiya cikin igiyoyin imani in ji manzon Allah sallallahu alaihi mafi karfi wal hubbu billah wal bughd billah duk abin da zaka so ka san shi don Allah duk abin da zaka ki ka ki shi don Allah ya yan uwa abin da ya gabata din nan na bayyana wajibcin son mummune da kin kafirai adawa da kafirai da abin da suke na kafirci wannan baya nufin bai halatta ba a yi musu ihsani a matsayin su na ɗaiɗaiku musamman idan an san yin ihsanin zai jawo su zuwa ga musulunci maza Allah ya kyautata waɗansu daga cikin kafirai wanda ihsanin ya sa sun musulunta wannan baya nufin cewa ya halatta a zalunce su a danne su a ci dukiyoyinsu a zubar da jininsu babu gaira babu dalili wannan ya ci karo da ka'ida ta addinin musulunci wancan daban wannan abin kuma daban za ka ƙi su a zuci ba za ka taimake su ba kowane irin taimako amma baya hana kai musu ihsani dan ka nuna musu addinin ka ya ginu akan ihsani inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi bai halaka ba ka zalunce su ka danne musu haƙƙin su ka ci dukiyar su ka zubar da jinin su ba tare da wani dalili ba yin hakan bai dace ba a cikin addinin musulunci duk wanda ya zalunci dukiyar kafiri dan kafiri ne ya kwace dukiyar kafiri kawai dan kafiri ne ba yaƙi ko jihadi ake na musulunci ba dan zalunci da cin zali kai masa fashi ko sale ko yaudara to ka tabbatar cewa ka aikata laifi daga cikin laifuka kar ka ɗauka musulunci ya baka lasisin kai haka waɗannan al'amura guda biyu ne mutum baya iya bambance su in ba ya koma zuwa ga qur'ani da hadisi da maganganun sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina ba wani sai ya ɗauki bangaren da ya nuna aiwa kafirai ihsani a taimaka musu kar a zalunce su sai ya nuna wannan yana nufin goyon bayan san su kaunar su taimakon su wanda wannan daban ne wani sai ya ɗauki bangaren da ya ce ku ƙi kafirai ku yi bara'a da su sai ya ɗauka wannan yana nufin zaluntar su danne musu haƙƙinsu. su musguna musu cikin abin da ba su tantance a musguna musu ba ko rashin yi musu ihsani ko rashin yi musu kyauta in ta kama to kaga wannan kuskuren fahimta cikin addini ke sa mutum ya dauki ɗaya daga cikin matakan nan guda biyu wanda ya dauki matakin farko yayi kuskure wanda ya na biyu yayi kuskure duk da cewa girman kuskuren kire na kan bambam domin duk wanda ya kaunaci kafiri kauna ta har zuci wannan fa fita ne daga cikin musulunci amma wanda ya zalunci dukiyar kafiri abin da ya kabira ce daga cikin kaba'ira amma ba za a ce ya fita daga cikin musulunci ba ma'ana dai kowanne laifi ne addinin musulunci addini na tsaka tsakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ubangiji ya turo ku ya sanya ku ku wannan al'umma ta annabi Muhammad dan ku zanto al'umma ta tsaka tsakiya wasat wato udul kenan adalai masu adalci wasat wato al-akhyar zarata zaɓaɓɓu cikin zaɓaɓɓu daga cikin mutane kuma wasatun yarda al bi hukmihim idza nazalat inda layali bi mirhami sune al-wasat waɗanda duk halittu sun yarda cewa za su musu adalci ba za su zalunce su ba sun yarda cewa ba za su danne musu haƙƙin su ba haka ake so mu kasance dan haka ya uwa dukkan mataki da za mu ɗauka wanda siyasa za ta sa mu ɗauka wanda kasuwanci zai sa ɗauka zaman tare zai sa ɗauka aikin gwamnati zai sa ɗauka makwabtaka za ta sa ɗauka ya zanto mataki ne wanda bai ci karo da wannan ƙa'idoji waɗanda alƙur'ani da hadisan manzon Allah suka yi sharhin sa suka yi bayanin sa ba lalle mu ki kafirai amma wannan baya nufin karni musu hisari wannan baya nufin mu zalunce su lalle mu so mu ne mu fifita su akan kafirai wannan ita ce ka'ida ta addini da haka hatsari ne mai girman gaske a samu waɗansu tambaɗaɗɗu wato ainihin su ɗauki kafiri su fifita shi akan mummuri. wannan hasara ce wannan lalacewa ce fatan mu ubangiji ta Allah ya shirye su dukkan mutumin da yake goyon bayan kafiri mumun mu ne babu yanda za a mu goyi bayan sa kuma a yanzu daga cikin yan siyasar mu akwai wanda sun dumauce sun makauce kin ma dan kungila da aka basu in ma dan waɗansu 'yan miliyoyi da motoci da aka ba su in ma dan alƙawalin tazarce da aka musu waɗanda suke fifita kafiri kafirin da ya cuce mu obasanjo kowa san ya cuce ba a ƙasar nan tun da ake ba ta bakin mulki ba wanda ya cutar da musulunci kuma ya cutar da kafircin ba hatta wanda ba musulmi ba ya cutu a wannan ƙasar ta hanyar kare lalata arzikin ƙasa ta hanyar sata ta hanyar damfara lalacewar hanyoyi dukkan waɗansu hanyoyi da aka dan samu aka gyara kaɗan kaɗan aka musu faci lokacin PTF a yanzu sun riga sun kwanta dama Kaduna zuwa Zaria da mutum zai tashi daga nan Kano ya biya idan kana da karamar mota naira talatin zuwa naira talatin dawowa naira sittin ka biya kuɗi don ka yi fanto a kan hanya ka biya kuɗi don ka fasa taya saboda ramuka da ke kan hanya biya kake amma ba a gyara maka a wani lokaci aka taɓa yin wannan zalunci a wannan ƙasa idan ka tashi da Kano zaka sakwato kana cikin tashin hankali kai daga kusau kawai zaka je sakwato saboda jihohi ne guda biyu masu shari'a titi ne na gwamnatin tarayya amma an kyale shi ramuka wani ramuka idan mutum ya faɗa ba za a gan ba inda mutum zai kwanta a cikin ramin ba za a gan shi ba duk waɗannan mun riga mun gasu a cikin wannan ƙasa ga zalunci ga yadda ya cutu musulmai aka kore su daga ayyukan soja daga ayyukan ɗan sanda daga dukkan waɗansu ma'aikatu na gwamnatin tarayya aka ci mutunci soja na karshe da ya rage wa musulmai babban haƙƙin soja a wannan kasar a cikin sojojin Najeriya sati biyun karshe din aka tilasta shi dole ya ritaya duk a lokacin Obasanjo din amma kuma tare da haka waɗansu katagari daga cikin mu ko gwamnoni ko waɗansu karuwar 'yan siyasa ko waɗansu 'yan daudun 'yan siyasa har yanzu suna ƙoƙarin wasu ɗauko Obasanjo su tallata shi a nan su kaɗa masa ƙararrawa a karfe shi ubangiji ta'ala ce la da al-mu'minuna na kafirina awliya min dunil wa man yaf'al dhalika falai min Allah fi da dai mummune ba sa rikar kafirai a matsayin abun kauna dukkan wanda ya aikata haka ba kowa bane shi a wajen Allah shi banza ne ka ko mahallicin ka yace kai banza ne cikin suratul al imran ba dalilin da zai sa mu ce kai nagari ne har sai lokacin da ka tuba har sai lokacin da ka dawo allahumma izzil islam wal muslimin wa adilla shirka al mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur muwahhidin wa hawzat ad-din ya rabb alamin allahumma aminna fi awtanina وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم